'Yar shekaru 31 da watanni da kafuwa, jihar Kebbi wadda ke arewa maso yammacin Najeriya an fitar da ita daga jihar Sokoto ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1991 kuma ta yi iyaka da jihohin Sokoto, Zamfara, Neja da kuma jamhuriyar Nijar. Jihar wadda akasarin jama'ar ta manoma ne ta yi gwamnoni takwas hudu na mulkin soja hudu na farar hula. Kanal Patrick Aziza shine gwamnati na farko kuma na mulkin soja. wanda ya jagorance ta daga kirkiro ta zuwa zaben gwamnan farar na farko abubakar musa garkuwan wuri wanda aka zaba karkashin jam'iyyar nrc bayansa kuma sai wasu gwamnonin mulkin soja guda uku daga shekara ta 1993 zuwa da da suka hada da kanal salihu tunde bello kanal john paul oba da kuma kanal sama'ila bature chama dawowar najeriya a tabarkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 sanata adamu aleru ya zama zababben gwamnan jihar karkashin jam'iyyar APP a kuma sake zabensa karkashin jam'iyyar ANPP har zuwa shekara ta bakwai bayansa kuma aka zaɓi Sa'idu Usman na samu ɗakin gari karkashin jam'iyyar PDP sai kuma gwamnan mai mulkin yanzu sanata Abubakar Atiku Bagudu da aka zaɓa shekara ta 2015 karkashin jam'iyyar APC yanzu da yake Najeriya na dab da zaɓen shugabanni fitacci daga cikin waɗanda ke neman karɓar ragamar shugabancin jihar sun hada da nasiru idris kauran gwando karkashin jam'iyyar apc da mataimakinsa umar abubakar tafidan kebbi sai manjo janar aminu bande mai ritaya mai neman gwamna karkashin jam'iyyar pdp da mataimakinsa sama'ila salihu Boyi da kuma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar prp abubakar udu idris da mataimakinsa sani daudu tadurga a tsawon shekaru 31 da watanni da jihar ta kasance karkashin jagorancin gwamnoni takwas har yanzu jama'ar jihar sun ce suna fama da kishirwa a ɓangarori da dama sai dai buƙatar ta fi yawa a hajjin samar da tsaro da kuma kawar da fatara. suna na Umar Halliru da ke gara Argungu. Na farko akwai rashin aikin yi. Na biyu akwai rashin tsaro yankin wasu wurare. Gaskiya yankin zuru akwai matsala sosai ta dangance da tsaro. Da yawa mutane na son kasuwanci su je wannan gefen su siyo abubuwa amma ina akan rashin tsaro mutane ba za su je ba. ina magana da malam anas tukur gulma ina magana akan rashin tsaro yanzu haka ina faɗa ma yaran nan da an ka doka birni a wuri har yanzu suna can oyayen suna nan ko suna buƙatar mutanen nan an ce miliyan ɗari za a basu ana nan ga gidan talabijin in za ka kalla kana ganin suna neman taimako in ka to fannin ƙarya gara aka yi ta noma da yau buhun taki guda albashin malamin firamare na lge na jihar kabe albashi ne bai sayan buhun taki guda malami na sakandiri albashi ne wa'anda an maya yana iya sayan buhun taki biyu to da taki ɗaya aka noma ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya ɗan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abin unhwani ɗan kasuwa in suna sunana zainab musa to gaskiya mata suna da buƙatar taimako nan kebi sosai ga hukuma saboda ba mu da aikin yi sosai za ka ga mutum gashi ma dai harakan ma mutum ya dan samu kuɗin da zai samu ya dan yi lalura ko ya dan so ya sai suwa to babu wannan hannun jari daga ciki gaskiya akwai matsala sosai saboda rashin aikin yamu mata yawa sunana sama'ila muhammad to mu dai nan jihar kebbi muna cikin talaucin nan don yau in ka ci gobe ba ka ci kowa cikin wahala shike abinci bai sayuwa amma jihar kebbi jiha ce da ta yi hice kan aikin noma ya an kai kuma matsala abinci Ah, to ka san talaka bai hankuli da abi aisha abdullahi wallahi mu muna fama da talauci da rashin kaga yanzu a halin da muke mazanmu mu ba su iya ɗaukar na nura ƴaƴanmu muna talauci ya yi mana yawa ƴaƴanmu ga sunan sun gama karatu babu aikin yi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya ta ce ta yi tanadi na gudanar da sahihin zaɓe a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a wannan shekara a watan fabrairu da maris to ko yaya jama'ar jihar Kebbi ke ganin tsare-tsaren hukumar sunana Nasiru Sa'idu Gulma dukkan alamu za a yi adalci amma duk da haka din an sha gaya mana irin haka tun na farko cewa za a kawo wani katiri da wadda za ta yi zaɓe da adalci da wani abu a kawo muka yi still kuma waɗanda muka zaɓa ɗin ba suna aka ba ba amma yanzu kuma muna kyautata da zaton in allah so muna sa ran mu samu canjin shi sunana suleiman yusuf daga nan kebi to alhamdulillah gaskiya tsarin da ainih ta ɗauko mun na'am da shi kuma mun na godiya na cewa duk lokacin da mutum aka tsaye sai zaɓe da sauransu kawai irin canje-canjen UN gar ake da sauransu in dai kana so ka canza fati za ka yi kokari tun da wuri wuri kai kokari ka koma jam'iyyarka ba tare da irin an ce an yi primary election a tsaye da 'yan takara da sauransu ba da nan baya sannan ka yi ta komawa wata jam'iyya sunana umar halliru gaskiya dangance da tsarin zaben da hukumar zaɓe ta doka inda dai da suka yi bayani sun tabbatar da sun yi haka na insha Allah za a samu ci gaba shugabanci abu ne da ake sa ran shugabanni su yi wa talakawan su hidima yanzu da yake jama'ar Kebbi na da kishiro wasu bukatu suna ci gaba da nuna fatar waɗanda Allah ya baiwa jagorancin jihar su yi tsaye tsayen daka wajen fitar da su daga matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya za a samu jihar ta ƙara haɓaka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.